الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بارك يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan lokaci da wannan rana mai albarka muna shirin Allah ya sa mu shiga rana ta gobe ranar arfa mu zamanto cikin masu rai da lafiya albarka annabi Allah ya ba mu albarkacin wannan rana albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin wannan rana da zai zo na arfa Allah ya biya dukkan musulmai bukatun su ya kuma yayi mana dukkan damuwa insha Allah tabaraka ta'ala alhamdulillah yan uwa wannan bidiyo ne da bana son in ya gama tsayi a ce kamar minti goma ko ɗan sama da haka ko ma ƙasa da haka da insha Allah wani babban bidiyo ne da nake son zan danna muku abinda kullum muke ta kiran yan wahabiya salafiya yan izala da dai sauransu da ma kowane suna zaka kira su kullum muna musu ishara da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna musu tanwihi da daraja da ɗaukaka da Allah ya ba sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ah, su fahimci babu hikima a wajen musulmi kullum ka dinga da'awan musulunci amma zuciyarka tana da kyastuwa da kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan kadan nakan rasa in an ce musu manzon Allah ya kai kaza sai ka ga mutum ya dage wai shi da sunan tauhidi annabi bai kai kaza ba annabi bai kai kaza me manzo Allah ya tsare maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsare maka komai ba me ka ragu da shi in an ce manzo Allah ya ka akan kaza me ka ragu da shi me ka ragu da shi to kaman kwanaki a gurguje na sa muku bidiyon malam aminu daurawa allah ya saka masa da alkhairi yana magana akan cewan abin da muke faɗa ɗin nan kullum shi ya ƙara tabbatarwa cewan duk wani malami da ka ga ya kama hannunka ya ce maka zo to wannan malamin babban aikinsa shine ya sada ka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sada ka da Allah har muka ce wannan shine ma'anan haƙiƙanin tawassuli da muke kira a kai, malami ko shehi ko waye aikinsa shine ya jona ka da annabi manzo Allah kuma babban aikinsa ya jona ka da Allah ba a tafiya gurin Allah da kaka sarkin garinku ba za ka je gurinsa da kaka ba gwamnan garinku ba za ka je gurinsa da kaka ba da za ce za ka tafi gurin Allah da kaka wa huwa rabbul alamin sai sa za ka ga komai da za ka sadu da Allah sai manzan Allah ya maka iso ya koya maka ko da sallah yanda manzo Allah ya gaya mana almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa a sallan sai ka halatto da annabi kafin ka iya shiga fadar Allah kai sallah sai sa daga ka tsaya Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan sallar ka ta shiga inda zaka tsallake ba za ta shiga ba to wannan shine abin da kullum muke kira muke ta tanwihi to kuma alhamdulillah babban riban mu mu a gane ba muna yin abin dan wani son zuciya ko dan wani abu ba wani daga cikin malaman wahabiyyan in ya fito ya faɗi gaskiya za mu bi bayansa kamar malaminu daurawa abin da ya faɗa na cewan babban kowane malami babban aikin kowane malami ya sada ka da annabi annabi ya sada ka da Allah wannan magana ita ce kullum muke kai in ka ji mun samu saɓani da yin izala akan wannan ne in ka ji mun samu saɓan da yin akan wannan ne su fahimci wannan wannan maganar gaskiya ya faɗa dole mu jinjina masa kai abu na biyu yanzu ga wata sabuwar maganarsa wanda in mun faɗa har ana samun marasa kunya daga cikin salafawan suna fitowa suna zagi mu mun ce musu tauhidin ka ba zai amfani ka ba in ba annabi an sallar ka ba za ta yi maka amfani ba in ba annabi zakkan ka ba zai maka amfani ba in ba girmama annabi hajjin ka ba zai maka amfani ba in ba girmama annabi addinin ka cokam shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu da manyansu da yaransu suka yi ta rashin kunya da rashin mutunci to gata yau ma ta matso malamin daura gashi ya fada sai mu ga wanda zai fito kuma ya mai rashin kunya yanzu eh gashi dai gashi ga yanzu zamu danna muku gashi Aminu Daurawa ya faɗa cewan mi zakkakka ba ta da amfani in ba annabi kai tauhidi tauhidin da kuke tauhidi tauhidi ba gashi yanzu Daurawa zai faɗa bai da amfani in ba girmama annabi sallar ka bata da amfani in ba girmama annabi azumin ka bai da amfani in ba girmama annabi gashi yanzu ya faɗa za mu danna muku da bidiyo kalli ka ji da muryarsa kuma abin da ya faɗa shine gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne Allah ya saka masa da alkhairi shu ku kwantar da hankalin ku habiya babu wani musulmi da ba itikadin sa ya girmama Allah ya tsarkake Allah ya bautawa Allah shi kadai ba koda ga ya bauɗe wallahi wallahi tallahi ba wannan musulmin wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wannan shine qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam Walaƙad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن أملك ولتكونن من الخاسرين دكا مسلمي ana ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na da ubangijin ku musulmai duka alƙiblan su ɗaya ne ko da ka ga wani ya sauka a layi yi ƙoƙari ka dawo da shi kan daidai manufansa dai Allah ne manufansa annabi ne amma abin da ake faɗa shi ne shin tauhidi zai tsaya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar ka za ta yi maka amfani ba a girmama annabi zakkanka ko azuminka ko hajjinka za su yi maka amfani ba girmama manzo Allah ba za su yi maka amfani ba ku fahimci wannan wannan magana ita ce kawai mu muke magana akai da haka kullum annabi bai kai kaza ba annabi dan uwa ka bi a hankali ka bi a hankali ka bi a hankali akan annaba ake magana me ka ragu da me ka ragu da shi dan an ce annabi ya kai kaza sannan me ka karu da shi da kace annabi bai kai kaza ba me ka ragu da shi gatan ni'imar da manzo Allah ya maka duk gatan da manzo Allah ya maka wa kuntum ala shafahu faratin minan nari fa anqazakum minha kuna dab da ku fada wuta manzo Allah ya zo ya cece ku ba ku fada wuta ba duk wannan ni'imar da manzo Allah ya maka kai an yi abu kawai annabi bai kai ba annabi bai kai ba ka ba a hankali zaka yi asaran imaninka ka yi asaran addininka addini ka cokam ɗinsa da kake gani duka tun daga kan tauhidi zuwa abin da ya ƙasa manutun bi ta'zimi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ka girmama annabi yake tsayuwa wallahi tallahi tauhidin ka ba zai amfani ka ban ba girmama annabi wallahi tallahi zakkanka da azuminka da hajjinka da duk abin da za ka yi da sada zumuntanka da bin iyayenka ba girmama annabi ba zai amfani ka ba wannan ita ce maganar gaskiya ta muku daɗi ko kar ta yi muku wannan ita ce da aka bari ku ji ga abin da malamin daura yake faɗa Allah ya saka masa da addini ba zai yiwa ba sai an girma manzo Allah da tauhidin kama Allah ba zai ba ka girma manzo Allah ibadar ka Allah ba zai ba ka girma manzo Allah halayen ka Allah ba zai ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai ba sai ka ga girma manzo Allah gaba ɗaya addinin girma manzon Allah ne daga girma manzo Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzo Allah ake imani duka akan girma manzo Allah aka gina addini domin wa ga maka ta'uhidin? da Allah jama'a ku kama addini ba zai taba yiwa ba sai an girma manzon Allah da tauhidin kama Allah ba zai karɓa ba ka girma manzon Allah ibadar ka Allah ba zai karɓa ba ka girma manzon Allah halayen ka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai kaga girma manzon Allah gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne daga girma manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzon Allah ake imani duka akan girmama manzon Allah aka gina addini domin wa ga maka tauhidi jama'a dai kun ji mu mun faɗa an ce mana shirkai yan bidiya. ita dai wannan magana ita ce muke kira kai. mun faɗa an ce mana shirkai yan mu shirkai yan bidiya. to gashi gashi dai malamin daura kuma da mutane da ku wahabiya da za ku lura ku dan dawo da hankalinku jikinku da za ku gane abin nan da kuke yi akan gadawala kuke tafiya za ku gane ƙarshen rashin wayo ya ƙare wa wanda yake ganin tauhidi zai amfane shi ba girmama annabi iya a samu wani yana ga iya annabi fa yake kira wani aka samu wai a kwanan nan daga fitinar da suka buɗe ta babu ya mutu ya ƙare annabi ya mutu ya ƙare haka fa aka jawo ayat da ufa talib wal matalub Mm. kai da kake nema a gurin annabi da ifi ne shi ma da kake nema a gurin sa astaghfirullah tubu ilahi da ifi ne ya jama'ar annabi wahabiya to gata kuma wannan shine magana ta gaskiya tauhidin ka zero ne ba girmama annabi saboda addini yana tsaye kafin sal annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da aka yi babu sallah babu zakka babu hajji babu azumi annabin kawai Allah yake so ka bi wanda gima gima-giman sahabbai wanda suka shiga musulunci manya-manyan jigajigan jagororin da babu wanda ya fi su a gurin Allah bayan annabawa annabawa ne kawai suke saman su su ne irin su sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Ali da sauransu da wasu mata daga cikin sahabbai sun shiga addini sun bi sun zamanto cikakkun mu'minai cikakkun musulmai lokacin babu sallah lokacin babu azumi lokacin babu zakka annabin suka sa shine alƙiblansu su da haka Allah ya karɓe su to yau da wasu suke zuwa da sunan tauhidi da wai sunan tauhidi suna yi wa Manzala irin wannan gori ciwon annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai bane bai mallaki komai ba bai da abin ya jama'ar annabi a haifar wa musulmi fitina haka kawai a cikin su da ka faɗa haka sai da da baka faɗa haka ba musulmai suna zaune lafiya da ka faɗa haka yanzu ya zama musulunci ya hargitse me aka samu riban me aka samu riban ne aka samu to ubangiji ta tabaraka ta'ala muke roƙon sa ya yawaita mana irin waɗannan malaman daga cikin wahabiya kuma matakar ana samun irin wannan saɓani. da kansa ma za ku ga ya gushe da kansa za ku ga ya gushe billahi allazi la ilaha illa ya zama na annabi ana maganan annabi ka ga mutum ya shaƙe wuyarsa wai ka faɗi darajan annabi a wajen bawabi ya zama tashi hankali darajan annabi ka faɗi girman annabi sai ka ga wabi yana ta kumfa yana numfashi kamar zai kashe ka girman annabi ba shi ne wannan irin abin da ya faru jiya ko shekaran jiya bane a Sokoto aka je aka kashe wani bawan Allah duk da muna kiran jama'a da cewa jama'a a daina ɗaukan doka a hannu a daina ɗaukan doka a hannu wanda duk yayi maka wani abu da baka gane ba hukuma tana nan me amfanin hukuma ka ɗauke shi ka kai shi ƙara wajen hukuma hukuma ta hukunta shi kai ya zama na ka fita in hukuma ta yi shi kenan in ba ta yi ba dai kai ka sauke haƙƙinka ka kai wajen hukuma amma ba kai Allah ya ɗora wa nauyi ka ɗauki doka a hannunka ba in an ce kowa zai ɗauki doka a hannunsa rayuwa sai ta zama fauda ya zama na cikin hayaniya ake sannan ya zama na akwai waɗanda za su fake da wannan abin su yi wa wani sharri domin su je su kashe shi ko su yi masa wani abu don haka ɗaukan doka a hannu kuskure ne ya jama'ar annabi hukumar mu tana nan tana aiki ta san me take dan haka in kaga wani abu yayi wani abu wani abu ya saba maka yayi kaza ka dauka ka kai kara wajen hukuma ka bar su sun dau mataki shikenan in ba su dau mataki ba kalas kai ka fita da ka. amma bayan da aka ce ku a cikin gari kowa da kowa kawai daga kaji an yi wani abu ka ɗauki doka a hannu wannan ba karamin kuskure ba ne bil muƙabil kuma muna kiran waɗanda suke kawo irin waɗannan abubuwan domin su tayar da hankali su jawo fitina su daina yanzu me ya hikimar shi wanda ya je yake magana din baya son taimakon annabi baya son cita ne to yanzu a gari ya waya ba ga irin ta ba kuma yanzu yanda ya tafi lahira a zo a ce dan me aka kashe ka yana buɗan baki sai ce wallahi an kashe ni ne na ce bana son taimakon annabi dan kai ka tsawara tunanin da amsar da zai dan girman Allah a cikin kwakwalwanka an kai shi lahira an kashe shi an je an tashe shi eh dan me aka kashe ka sai ce ai na ce ba son taimakon annabi dan haka suka kashe ni a lahira ka gaya ka faɗa haka ka tsira kaga yanda nan ta yi ɗaci can ma dole ɗaci za ta yi kuma me ya hikima kawo wannan abu wani fa mutum ne a garin nan kurum ya zo ya ɗaga wannan faudar duk fitinar da ake ciki ya zo ya ɗaga wannan musulmai ba su da abin da ya kai annabi ba yanda za a yi su babu girman annabi shi wanda ya zo ya daga fitinar kuna zuwa kina kiran shi wai malamin sunna ahli sunna jahili fitik baki mai kyau bai iya ja ba kun sani banda iskanci akan mimbari da ya zagi manya ya ci mutuncin wannan ya zagi wancan ya ci mutuncin wannan ya aibanta wannan ba abin da ya iya daga zagin shugabanni sai zagin manya ba abin da ya iya akan mimbari bai iya qur'ani ba bai iya hadisi ba abin da ya iya jahili number one Ni ya zo ya ɗaga fitina ya zo ya hargitsa wa mutane gari akan annabi to wannan ma muna roƙo Allah Allah ya kawo ƙarshen fitina amma akan annabi fitina ba abin da ba wutar za ta yi escalating fiye da yadda ake zato duk shi ya jawo wannan amma saboda son zuciyan wasu daga cikin wahabiya waɗanda ba sa tsoron Allah ba sa ganin girman annabi ba sa son gaskiya sai ya zama na wai suna bin goyon bayansa suna kaza yanzu ma suna nema su mai da rikicin ai wannan mutumin ai yi gwamnatin Bauchi ba ƙaryen banza ƙaryen wofi shi kaɗai ne malamin wahabiya da bai yi ƙauren Bauchi ba akwai babban malami a nan Bauchi babban malami shine DG na kamfen ɗin Air Marshal ba wahabiye ne babban malamin wahabiyawa ya fi masallacinsa ya fi na shi wannan mutumin ya fi shi shahara ya fi shi komai me yasa ƙauren Bauchi bai kama shi ya ɗaure shi ba me yasa bai kama shi ya masa wani abu ba magana ce guda ɗaya abin da ake faɗa gaskiya ne musamman ku waɗanda kuke shiga gefe 'yan wasu garuruwa wanda ba ku san hakikanin faɗan ba dan kawai ya ce ba zai yi ka ba yayi iya mashal kun san ƙarya ne su mabiyan nasa ƙarya suke gaya muku ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba akan haka ne aka ɗaure shi ba billahi la ilaha gaskiya ne a siyasar Najeriya duk wanda ya zai yi wani takara kace kai ga ɗan ka ba wanda ya isa ya tilasta ka kana da yanci ka zaɓi wanda kake so gaskiya ne amma kuma baka da yanci ka zagi wanda kake so baka da yanci ka zagi gaskiya ne ba wanda ya ce mai sai yayi kauran bauchi amma kuma yana da yanci ya zagi kauran bauchi bai da yanci ya zage shi sauran waɗanda suka yi iya mashal din a malaman wahabiya me yasa ba su zagi kaura ba in dan yin air marshal ne me yasa ƙaura bai kama su ba sai ku mance sai kuna cewa wai ya ce bai zaɓe shi ba kun mai da maƙadiyar ta koma batun zaɓe mutumin da ake magana ya zagi annabi ya ci mutuncin annabi ga fitinar da ya ɗauko ɗin ba dalilin da ya sa gwamnatin ta kama shi ba kenan wannan fitinar fa yanzu da take cin gurare duka fa daga nan bauchi ta ɓulla to wani gwamna ne yana kallon ga fitina da tana jawo ana kashe-kashe a wani gari wanda ya haifar da fitinan yana garinsa kuma ya sake shi yana kallon sa. wani gwamna ne zai biye haka ita tsoron Allah mana in za ku taimaki dan uwanku ku taimake shi akan gaskiya ba ku taimake shi da ƙarya ba yanzu yanda kuke cewa ya zo dan bai kaura ba ne, ya yi kaza kuka canza maganan taimakonsa kuka yi ai da manzo Allah ya ce unsur a haka zaliman au mazluman din nan da manzo Allah ya faɗi haka ku kun san ɗan uwanku yayi zalunci kun san yadda za ku taimake shi ba ku tsaya kuna hayaniya ya ce a yi tauhidi oh wani malami ne da sunan tauhidi tun da ake ya taɓa yi wa manzo Allah irin wannan rashin mutuncin da sunan tauhidi wani malami ne ya taɓa yin haka da sunan tauhidi ya fito ya ce kowa na bana buƙatar taimakonsa ya kalli annabi ya ce ya son taimakon manzo da sunan tauhidi a gaya mana malami ɗaya a malaman duniya wanda ya taɓa yin haka kuma ko an samu malamin shi kenan ya zama hujja mu bi shi dan ya ce baya san taimakon annabi mu mahaukata ne sai mu ce mu ma ba ma son taimakon annabi kun san yadda malamin ku ya faɗa tarko ku kuke da hanyar da za ku yi ku fito da shi ku gaya masa gaskiya ya janye ya daina mai da mutuncin manzon Allah abin tantsirarwa a tsakanin al'umma me wannan mutumin yake so da annabi ya fito kwanaki kafin wannan fa ka ya fito malam muna tambayanka shin malam da gaske ne rana girgije yana yi wa annabi inuwa duk yanda ya je ƙarya ne ƙarya ne girgije baya mai inuwa me yasa ya je ma lokacin da aka je yaƙi rana ya bige shi ya je bakin bishiya yana shan yana shan inuwa rana ya bige shi haka bai gaya wa annabi da irin wannan sigar yadda kuka ji ƙarya ne girgije baya mai inuwa me yasa rana ya bige shi yayi gumi wato Haddaki yake ji a ransa rana ya bigi manzon Allah wannan kuma shine kuke cewa wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai shine malamin da kuke cewa sunna sunna wai yana jaddada sunna Allah ya tsine wa wannan sunnar albarka Allah ya tsine mata albarka wannan sunna an zo an yi magana kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka fa suke cewa raudan manzon Allah cikin yanda annabi yake kwance yafi yafi yafi yafi yafi al'arshi al'arshin da Allah yake kai fa ka gani aqida ta mujassimai al'arshi ana magana annabi su duk ka rasa meye gaban wahabiya da annabi to fa wannan dolan ne wanda yake nan garin ya farar da wannan shirman akan sa ake wannan abu ga fitinar da ya kunna gashi ta fara cin rayuka a sakkwata yanzu jiya an yi da sauran gurare shi kuma gwamnan Bauchi saboda bai san me yake yi ba kawai sai ya je ya ce eh kenan na kyale ka ko babu ba maganan annabi ba zagin da yayi wa gwamna da barazanar da yayi na tayar da kura a garin nan billahi la ya cancanta gwamnati ta kama shi ya cancanta gwamnati ta kama shi ya cancanta gwamnati ta kama shi amma kun zo kuna malgwadawa ai ma saboda biye wani lokaci ku ce saboda biye zaɓi ƙaura ba ne wani lokaci a ku ce ‘yan ɗariƙa ake wa aiki to ku tsayar da magana ɗaya mana ku tsayar da magana in ‘yan ɗariƙa ake wa aiki shi kaɗai ne ɗan wahabiya shi ne kaɗai ne ba wahabiya bauchi shi kaɗai ne ba wahabiyan da yake taɓa ɗariƙa a bauchi suna da yawa me yasa ba a kama su ba ku dai binciko wani dalili ku kun sani in za ku taimake shi ku taimake shi akan gaskiya daga muke kiran malaman waɗanda sauran wahabiyawa da suke wajen gari suke cikin wasu state ba su san hakikanin abin da yake faruwa a Bauchi ba ku nemi ilimin abin da yake faruwa a Bauchi hakikata. wai har suna sharri wai wai ai akwai wani babban malami na ji wani mashiriricin barista a Kano wai shi ya da kaje kawai kaje ka gama karatun MSS ɗinka ka tsaya akan harkar lo ɗin kafi maka alheri wai yana magana wai cewa wai wai wai wai wai wani babban malami a Bauchi shine ya gaya wa auren Bauchi ya ce lallai a kama wannan hukunta shi to kun ga yanda kuke ɗaukan kanku kananan mutane haka kuke ɗaukan mutane kananan mutane yanzu kaman kaman irin babban shaidar Bauchi irin malami shaidar Bauchi ya san da wani mutum sunansa wai Dr. Jaki a Bauchi shi da rubuci ya san da shi bai san shi ba bai san waye shi ba bai san Allah ya yi shi ba bai taba magana a kansa ba inda yanda shi da rubuci ya taba magana a kansa ko kawo da har zai har zai ce wa kaura wai ka kama wani akan me kun san dai laifin dai na farko dai babban laifinsa ya zagi annabi babban laifinsa ya zagi annabi ku daina kawar da mutane ba wani batun tawili da za ku kawo na biyu kuma ƙaura bai kama shi dan bai yi shi ba yawa bai kama shi dan bai yi shi ba sai ku jira ai yanzu kotun bata fito ta ayyana laifukan da ya ba sai ku jira sai kotu ta zayyana in ta zayyana in an ji a cikin laifukan da kotu ta zayyana aka ce an kama shi dan bai yi kaura ba sai ku yi bayani ku zo kuna ta hauka kuna ta maimakon ku tsaya ku taimake shi da abin da zai cire shi daga wannan musiban ku ganar da shi ku yi mai nasiha a mazauninsa tunda kun ɗauke shi ɗan uwanku ne amma kuma kun tsaya kuna ta hayaniyar da ba za ta fitar da shi ba ko yanzu misali yayi firi yayi firi a gurin Allah ne in an sake shi a prison daga prison ya fito kuna ganin a gurin Allah ya firi akwai babban prison tana nan tana jiransa na abubuwan da ya faɗa ka tobara da sakin baki da ya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakan za ku taimaki dan uwanku da abin da ya dace ku taimake shi maluman wabiya da ba ku san me ya hakikanin rigiman nan ba ake sako ku ake son ku yi magana yanda kuka yi shiru ku ja bakin ku ku shiru ba ruwanku ku kun san mahaukaci ne wannan mutum kun san jahili ne wannan mutum wannan shine magana ta gaskiya da muke gaya muku da haka mu dawo kan maganan muna magana kan girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan malami gashi ba dan dariƙa bane amma abin da ya faɗa gaskiya ne kuma muna masa addu'an Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ci gaba da fito da kyawawan kalmomi daga bakinsa da za su haɗa zukatan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guri ɗaya. Allah ya ci gaba da kulawa da kalmominsa ta yadda za su ci gaba da jawo zukatan al'umman musulmi al'umman manzan. Allah suna dunkule su guri ɗaya. Allah ya saka masa da alheri kuma wannan maganar tasa a kai muke kuma a kai muke kira babu shakka a kai muke a kai muke kira Allah ya saka masa da alheri. wannan ko shakka babu maganan da yayi magana ne na tauhidi magana ne na imani magana ne na hankali magana ne na ilimi magana ne na waɗanda suka san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke daraja shi za mu rufe da ƙara jin maganansa Allah ya saka masa da alkhairi addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girma manzon Allah tauhidin kama Allah ba zai karɓa ba ka girma manzon Allah ibada ka Allah ba zai karɓa ba ka girma manzon Allah Halayenka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai ka ga girma gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne daga girmama manzon Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girmama manzon Allah ake imani duka akan girmama manzon Allah aka gina addinin domin wa ga maka tauhidi addini ba zai taɓa yiwa ba sai an girmama manzon Allah da tauhidin kama Allah ba zai karɓa baka gina girma manzan Allah ibada ka Allah ba zai karɓa baka gina girma manzan Allah halayen ka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai kaga girma manzan Allah gaba ɗaya addinin girmama manzan Allah ne daga girma manzan Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzan Allah ake imani duka akan girmama manzan Allah aka gina addinin domin wa ga maka tauhidi ba wannan magana ce Sheikh Munir Adam ko zai faɗa ba kwanaki wannan magana ita Sheikh Munir Adam ko zai faɗa aka samu yara suna yi masa rashin kunya da wasu daga cikin malaman wahabiya dan me za a ce annabi girmama annabi shine addini ganin girman annabi darajan annabi annabi shine addini to gata da yake ita gaskiya ɗaya ce gaskiya ɗaya ce idan ya zamana tana cikin zuciyar wancan tana cikin zuciyar wannan lokacin da Allah zai haɗa harsunan su su furta ba su ma sani ba ko da suna da saɓani in gaskiyar ta zo sai an faɗe ta gaskiya ɗaya ce wahabiya gaskiya ɗaya ce wahabiya illanku da musibanku tana jikin rashin ganin girman annabi da ba yi ku dawo ku sa gilas microscope da zai muku zumin girman annabi ku ɗanɗana ku ji ya ake gani ya ake tafiyar da addini tare da girman annabi ku yadda ku yi haka ku yadda ku yi haka ku gwada tukunna amma inda kuke tafiyan nan a makance kuke tafiya a baibai kuke tafiya wallahi tallahi sallar ku ba za ta amfane ku ba ba ku girmama annabi tauhidin ku wallahi ba zai amfane ku ba ba ku girmama annabi azumin ku ba zai amfane ku ba ba ku girmama annabi komai na ku ba zai amfane ku ba ba girmama annabi Allah ya datar da mu Allah ya ganar da musulmai Allah ya saka wannan malami da alkhairi da abubuwan da ya faɗa Allah ya ci gaba da Ban kaɗo mana ire-irensu waɗanda za su zo ya zama na zukatan musulmai an gina su da girman annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zama na Allah ya haɗa mu akan annabi ya zama na akan annabi mun zama ɗaya dukkan mu muna ganin girman annabi to ko mun samu saɓani da rabe-rabe akan shehunan mu zai zama abu mai sauƙi ko mun samu saɓani da rabe-rabe akan shehunan mu in mun haɗu akan annabi wallahi abu zai zama da sauƙi ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya cigaba da haɗa kan musulmai Albarka manzo Allah sallallahu alaihi ala Sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bidari alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Alal Mursalina. mursalin walhamdulillahi rabbil alamin